Majalisar ta ba da wannan umarni ne sakamakon wani ƙudurin gaggawa da sanata mai wakiltar jihar Borno ta tsakiya, kaka Shehu Lawan ya kawo a gabanta. Kaka ya ce, kimanin shekaru goma sha tara kenan da yin dokoki da suka shafi ƙasa waɗanda aka rattaba wa hannu, amma kuma ba a haɗa su a wuri guda a kundi ɗaya ba, sai aka bar su a warwatse. Kaka ya ce hakan ya haifar da ruɗani a ƙasa har ake amfani da dokokin daban-daban masu karo da juna. majalisun da suka shuɗe sun yi dokoki da yawa a ƙasar nan amma ba a samu daman aka tattara su aka sa su wa kundin mulki na ƙasa wanda ake kiran shi laws of the federation of nigeria 2004 in ka fita daga nan bakin national assembly aka ga mutane sun dokoki kala-kala suna bin mutane a guje sosai wani ma ba daidai ba ne to shi yasa muka gani kan hakki ne a wuyanmu domin mu sa shi minista na shari'a na ƙasa wato antony general na ƙasa ya tattara wayannan dokokin da aka sanya wa hannu suka zama doka tun daga lokacin da ya kama a shekara 2004 zuwa yau domin a kawo su zuwa takarda ɗaya ya zama laws of the federation of nigeria ba sai an same su aka cancane akan hanya na sayarwa ba Shi kuwa masanin harkokin shari'a da dokokin ƙasa barista mai nasara Umar ya yaba da wannan ƙuduri na ɗaya ina godiya ga wannan jajirtaccen ɗan majalisa ɗin kuma wannan ya nuna mana kenan akwai 'yan kishin ƙasa da dama waɗanda suka san menene aikin majalisa ita majalisa idan har ta yi doka akwai abubuwa kamar guda uku ko guda hudu da ake yi wanda yake wajibci aikin majalisa bai kare kawai an yi doka ba idan aka yi doka to sai a yi abin da ake kira gazet gazetin din nan ma'anar gazetin shine an sanya tambarin gwamnati shaida cewa shugaban ƙasa ya sa hannu kowa ya sa sa hannu idan har aka kai ga an yi gazetin din nan to an amince waɗannan takardu din ko kwafin su ko su yanda suke su yatsu ga al'umma wato abin a turanci ake kira da kan go to the public an amince kenan su yadu to bayan an tattara su din nan a ƙarshen kowane zango na majalisa akwai abin da ake kira codification wato shi ne za a tattara su a kundi ɗaya sai a ce laws of the federation of nigeria wato dokokin jamhuriyar nigeria daga shekara kaza zuwa shekara kaza Amma ga ƙwararre a fannin zamantakewan ɗan adam kuma malami a jami'ar Abuja, Dr. Faruk Bibi Faruk yana ganin sakacin majalisar ƙasa ne ya kai mu ga wannan hali. To hakika wannan sakaci ne ga ayyukan gwamnati wanda kuma ya shafi majalisa da kuma wato hukumar zartarwa musamman ofis in babban mai shari'ar gwamnati wato attorney general na ƙasa gaba ɗaya to idan har shugaban ƙasa ya rattaba hannu akan kowace irin doka ce to abubuwa biyu ya kamata su faru na farko ita majalisa ta yi amfani da damar ta na ita ta yi wannan doka ta hada wa'annan dokoki akan kundi ta kuma yi ƙoƙari ta aika su ga inda maganar ta shafa amma zuwan wannan dokoki inda maganar ta shafa ba zai zama na cewa ya haɗu ya kammala akan za a iya amfani da ita ba sai su kuma wa'annan su nemi ƙarin bayani daga wurin wato shi babban mai shari'ar gwamnati. Abin jira a gani shine ko har haɗa waɗannan dokoki wuri ɗaya zai taimaka wajen gudanar da shari'a a Najeriya ba tare da kawo ruɗani ba. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.